Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen inganta harkokin noma a ƙasar, inda take kashe biliyoyin naira wajen bincike da taimakawa manoma da bashi domin haɓaka samar da abinci da kuɗin shiga, su kuwa masu noman kayan gwari a jihar Sokoto tafka asara suke yi saboda rashin wurin adana amfanin gona. Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sha'anin noma yana daga cikin abubuwan da ke sahun gaba da gwamnatin Najeriya ke baiwa muhimmanci inda ta kashe dubban miliyan nerori domin bunƙasa harkar noma. Haka ma gwamnatoci a jihohi su ma suna kashe makudan kuɗaɗe wajen bunƙasa ayyukan noma. To sai dai akwai wasu abubuwa da ke mayar da hannun agogo baya ga wannan haujin. Maimakon a samu ci gaba sai ana tafka hasara. Alal misali masu noma da kuma kasuwancin kayan gwari kamar albasa, tafarnuwa, tumatir, tattasai, lemu da dai makamantansu. Suna tabka hasara saboda wasu matsaloli da suka hada da rashin wuraren adana kayayyakin ko kuma rashin wuraren sarrafa su. Alal misali, bincike ya nuna cewa jihar Sokoto ita ce kan gaba wajen noman albasa da tafarnuwa. kamar yadda wani manomi da Sale Ibrahim ke bayani a wani bincike da ya gudanar. Abubuwan da waɗanda suka yi bincike mai zurfi suka gano shine cewa a shekara a ƙasar nan gaba ɗaya ana noma kusan metric ton miliyan biyu gaba ɗaya ƙasar nan kuma idan mutum ya duba metric ton miliyan biyu din nan duk afirka ba ƙasar da ke noma albasa fiye da najeriya ga kiyasi in ba masar ba duk sauran ƙasashen muna gabansu to banda ma cewa yawan abin da ake nomawa namu tafi inganci tafi na masar ma inganci saboda haka ga kiyasin nan an nuna kashi arba'in na metric ton miliyan biyun nan a jihar sokoto ake noma ta saboda haka a ƙasar nan ba jiha da ke noma albasa kamar jihar sokoto ita ce na ɗaya gaba ɗaya a yanzu shugaban kungiyar masu noma da kuma tu'ammali da albasa a najeriya aliyu isa samama ya ce matakan da suke ɗauka domin kaucewa hasarar ba su hana a samu asarar. Muna amfani da wasu dabarori ne namu na gargajiya muna ajiye albasa ta hanyar yin bukka mu ajiye wannan albasan nan wato da wannan ma'adanan na gargajiya muna samun kashi hamsin zuwa sittin na albasa yana lallacewa bayan mun gino shi daga gona. saboda hakan nan ba karamin ɗumbin asara ba ne in ma muka ce mu kiyasa hasaran ta haka kuɗi sai mu ce wajen kashe hamsin na kuɗin da ya kamata a ce mun samu kamar misali a ce mu ajiye hada-hada a albasa a biliyan 200 a jihar sokoto sai ka ga biliyan 100 muke rasawa duk shekara saboda rabin abun da muka noma lallacewa yake yi kuma bai kai lokacin da ya kamata a ce ya kai saboda babu ma'adanan um, ajiya albasan nan ko kuma uh, inda za a sarrafa albasa ya kamata gwamnati ta zo ta diba irin wa'annan kayayyakin abincin musamman albasa ko tafannuwa saboda in ka diba abu ne da ke lallacewa da wuri kuma wannan ana noman su ne ba don abinci kaɗai ba saboda kuɗi in ka ji ba a jihar sokoto allah ya albarkace mu da noman albasa kuma muna fita da shi ƙasashen waje muna saisuwa mu samo kuɗin shiga ma mu mutane kuma suna sun ɗauke shi dai sana'a to irin wannan al'amari da mutane suka ɗauka sana'a bai kamata a bari yana lallacewa ba a abin nan alhaji aminu ɗaya ne daga cikin masu tu'amali da harkar tumatir da tattasai ya kuma ce ba shakka su ma suna asara saboda rashin wurin adana waɗannan kayayyakin ko kuma sarrafa su kamar yanzu irin halin da aka ciki an ce kayan gwari irin tattasan da tumatur sun yi oba to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta to ko da ba a sai suwa ba yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatur da tasai wallahi yanzu duk wanda ka sa an raba da uwa ta jiya ya kawo irin yanzu yanayin da muke ciki yanzu a ce lokacin azhar ta yi to da ka daga kwando wurin da yake zaka cin ruwa kasa shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ga ya langwaje kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu ban iska don a samu saukin hasara in ko da Allah ya kawo irin haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya a ce ko gwamnati ta taimaka mana da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a saida zama mutum bai lalacewa ba kamar hunturu wani lokacin hunturu na tattasai da yawa mutanen mu suna lodowa irin da katsina a kawo irin huntuwa sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhowa nan lokacin da ya dace a sisi sai wasu ce to mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu ga damin gaskiya an haka ta faru to sai a ce dai billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota ka lalace masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban wannan rahoto yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kama noma yayi